سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استمسك بهذه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عبد الله رحمه الله باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد هل ينزل cikin كتاب الحج إمام البخاري رحمه الله يكاو بادي شنو بادي نا 71 ce babu man sallar raka'atai tawafi kharijan min al-masjid babu wanda yayi raka'atai at-tawaf wanda suke matsayin kaman sunan rawati na sallolin farilla ma'ana wanda yi su a wajen masallaci in an koma asali shine na raka rakatai tawaf a yi su a cikin masallaci kuma halfar makam kamar yadda Allah ya ce wattaqidu min makami ibrahim musalla kuma mazalla sallallahu alaihi wa sallama lam yusalliha illa khalfal makam ya sallace su ba sai a bayan makamin ibrahim to shin mutum ya samu dama ya yi su ba a nan wajen ba ko a wajen masallaci ko saboda mantuwa ko saboda wani uzuri to shi yasa imamu bukari ya kawo wannan babu kuma ya karfafa yin su a wajen masallaci cewa babu laifi a cikin haka yasa ya kawo athar ɗin umar radiyallahu anhu kuma athar ne ya tabbata daga gare shi cewa wa Umar radiyallahu anhu kharijan min al-haram Umar radiyallahu anhu yayi raka'atai tsawa a wajen haram ma'ana ba ma a wajen masallaci ba kharijan haram sai da ya tafi wajen da ake kiran shi zitiwa can wajen makka in ka fita daga harani sannan yayi su ah, duk da yake dalilin yin su na shi umar radiyallahu anhu shine yana cikin masu ganin hani na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yani anil as-salah ba'da ba'da al-fajr hatta tatlu ash-shams wa anis salati ba'da al-asr hatta taghrub ash-shams to Umar radiyallahu anhu yana rinjayar da wannan ma'ana hani ne don haka yayi dawafi bayan sallar asuba to sai yana ganin tunda har an yi hani akan sallah bayan asuba har sai rana ta fito shi yasa sai ya bar garin Makka ya fita sai da yaje daidai inda rana ta fito tukunna ta daga ma'ana ya fita a lokacin hani to sai ya yi rakatai tawaf a nan wajen wannan ita ce fatawar hanabila da kuma hanafiya suna ganin cewa babu laifin mutum na iya yin rakatai tawaf a wani waje sabanin shi imamu malik rahimahullah yana cewa duk wanda ya bar su sai bayan ya bar makka ko ya bar wani waje je yayi to jini ya hau kansa ma'ana sai ya yi yanka shi yana ganin haka amma sauran malaman ba sa ganin haka قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن أروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى ابن أبي زكريا الجساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح فقوفي على بئيرك والناس يصلون قال قالت ففعلت ذلك ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت wannan hadithi na ummu salama radiyallahu anha tace ta koka ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama nauyin jikinta na ta tsaya ta yi wafi kuma akwai mutane da yawa da cunkoso za ta wahala shi ne wato ɗawafinta ko dai ya zama ɗawafin wada ko kuma ya zama ɗawafi wanda yake na ifara da bata yi ba to sai maza'ala sallallahu alaihi wasallam yana makka yayin da ya tashi fita ma'ana zai bar maka kenan kuma umu salama radiyallahu anha bata yi ɗawafi ba ita ma tana so ta fita tare da shi sai mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ki je ki dawafin lokacin da aka tada sallah in aka tada sallah asuba ke sai ki koma bayan sahu sai ki dawafin ki domin ba da mata ki dawafi a gaban sahu kuma yace ki yi akan abin hawan ki shine raƙumi saboda rashin lafiya alhalin mutane suna sallah idan kika yi dawafin ki sai ki fito shi kenan sai ta aikata haka sannan ba ta yi raka'atai tsawafa ba shine falam tusalli hatta kharajat ba ta yi raka'atai tsawafa ba har sai da ta fito waga ya nuna cewa mutum yana iya barin raka'atai tsawafa har wajen masallaci ko kuma wajen maka wannan babu laifi akan haka musamman ya zama tawafi ne wanda yake na wajibi ta haka wannan matsala ce akwai saɓani kamar yadda muka gabatar wasu suna ganin lallai lallai sai dai an yi ta khalfal maqam ko in ma ba halfar maqam ba mutum ya yi ta a masallaci amma mutum ya bar ta zuwa wani waje cewa bai yi ba in gane ko to amma dai wannan hadisi yana nuna babu laifi haka nan kuma aikin Umar radiyallahu anhu yana nuna haka kuma da a ce abin da ta yi ba daidai bane manzo sallallahu alaihi wasallam la a da ba zai tabbatar da ita a kafin da yake kuskure ba haka tunda har ya da ce mata komai ba ma'ana ya tabbatar da cewa abin da ta yi babu zai a ciki kala babu man sallah raka'atai tawafi khalfal maqam sai kawo daya fatawar kuma cewa babu wanda yayi raka'atai tawaf khalfal maqam wanda yayi su a maqam Ibrahim nan yin hakan shine al-akmal wal atam shine yafi cika gane ko yin so a makamu ibrahim amma wani uzuri ya sa mutum bai iya yin su ba sai a wani waje fala shaya alaihi insha Allah قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المكان ركعتين ثم خرج إلى الصفا وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة shi Abdullahi dan Umar رضي الله عنه ده rawaito wannan hadisin shi yana ganin cewa lallai sai dai ayi su kalfal maka wa yukhaliqu aba shi ba ganin Umar radiyallahu anhu gane ko ko da a ce lokacin hanin ne kuwa ko da a ce lokacin hanin ne akwai babin da zai zo gaban sa yana nuna Abdullahi dan Umar yana yin su bayan la'asar din da kuma bayan asuba matsala ce ta sabani musamman an samu hani cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yani an nusalliya fi fi awqatin thalatha wa an naqbura fiha mautana ko wasu lokuta manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya mana hani akan mu yi sallah ko kuma mu binna mamata a cikin su shine an uh, ba'da al-fajr hatta tatlu ash-shams wa ba'da uh, al-asr hatta taghrib ash-shams wannan lokuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hanin sallah a ciki to kaga an yi hanin sallah hani ne wanda yake abu, ya shafi kowace sallah ko wanda an ce naha ani salati fiha yani sawa'un uh, sallah ta farilla ko sallah ta nafila duk sun shiga ciki sai dai waɗanda suke ganin cewa za a yi sallah bayan alfijir suna kawo illanta da cewa akwai sallolin da suke wanda ake kiransu a zawatul asbab salloli da dalili ne ke kawo su gane ko kamar misali mutumin da ya shiga masallaci bayan la'asar kuma yana da niyyar ya zauna a cikin masallacin kaga ba zai ci gaba da zama a tsaye ba sai suka ce shigan shi masallaci wannan ne da ya sa yayi wannan nafila ta tahiyatul masjid saboda shi ma <clears throat> akwai hani haka manzo sallallahu alaihi wasallam yace idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna hatta yusalli rak'atayn fa huwa dakhala fi waqtin nahr to zai dauki waccan hanin ne ko kuma zai dauki wannan umarni ne wanne zai gabatar a ciki

kar ya shiga masallaci a wannan lokacin da yana ganin hani don ya shiga zai zauna yi salli ma yi salli yi salli huwa waka a fiye fa idan huwa kaddama amurki ko ya rinja da umarni a kan akwai waɗanda suke cewa hani ya fi ƙarfi akwai wanda suke a kan cewa hani ya fi umarni ƙarfi saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma na haitukum an ne wa ma amartukum bihi min hu mastata'tu a cikin hani yace ijtanibuhu kullahu amma ce umarni yace hu minhu mastata'tu su suna ganin hani abu umarni karfi a suka ce a a ai ba bambanci tsakanin umarnin shi da haninsa domin umarnin shi ma dole a yi ko dole manzo Allah sallallahu alaihi umarni a yi يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يريكم هذا أمر هذا أمر المهم su zawatul asbab sun samu uzuri idan wannan sababin ne ya sa mutum ya yi nafula a lokacin hani ko ya yi wata sallah ba haka la shaya a domin kamar yanzu misali mutumin da sallah ta tsere mishi ma'ana sallah ta tsere mishi ta farilla in ya zo kenan la yusalliha ba'da al-asr kaman bai samu sallar da ba sai bayan da asar din sai ya samu sarari ko ya kwanta bacci in ya tashi huwa la yusalli al-asr hali hatta ash shams a ba shi ba ta ba ta dubi ba kaga ba zai ce zai jira tunda an ce kar ayi sallah ba'da al-asr hatta tagruba kuma shi sallar farilla ta wuce shi da haka bari ya jira sai rana ta fadi wannan akwai dalilin da yasa shi zai yi sallah bayan da asar shine huwa yuridu an yaqdiya alladhi fatahu yana so ya rama abin da ya tsere mishi ko mutumin da ya shiga masallaci a irin wannan lokacin in gane ko ko wani abu makamancin wannan to iro iren waɗannan shine kaman tawafi shi dalilin yin sallar shi bayan alfijir ko bayan la'asar shine tawafin da idan ba a hana ɗawafi a kowane lokaci ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bani abdi manaf la tamna'u ahadan ko ni an yatufa bi hadha baiti min ayi sa'ati sha'a min laylin aw nahar shi ya ku banu abdul manaf kada ku hana wani da zai yi dawafi a wannan dakin kowane lokaci ya so ko da dare ko da yini ba ga kenan shi dawafi bai da lokaci to idan ko bai da lokaci fulan dawafi kuma tana rataye da shi dan haka wasu ke ganin tun da dawafi ne ya kawo wannan nafilar to ko da kayi nafilan bayan asuba ba ka fada cikin wannan hanin ba domin shi wannan sababin sa ka yi wannan nafilar ba wai dan ka saba ma umarnin mazalar sallallahu alaihi wasallam ba da haka shi Abdullahi ibn Umar idan yayi dawafi bayan bayan asuba ko bayan la'asar shi kuma baya yin nafilar ma'ana zai jira har sai lokacin da rana ta fito amma a masallaci sai ya tashi yayi khalfal maka shi baya fita zai tsaya yi halbal maka sannan sai ya tashi ya fita in ya gama sauwaka shi yana ganin haka don ya ce da ƙarƙa na lafin fi rasulillahi uswatun hasana kamar yadda muka faɗa huwal akmal mutum ya yi yadda manzala sallallahu alaihi wasallama shi ya fi cika amma kuma idan wani uzuri ya sa bai sami yin hakan ba fa hada la shay'a alaihi insha Allah babu tawafi ba'da بعد wal asr shine kawo babin gaba babin yin tawafi bayan asuba da bayan la'asar to tunda an yi hani akan sallah bayan la'asar da bayan asuba to ya nuna cewa kenan mutum ba zai tawafi a wannan lokacin inda yin tawafi dole zai raka ɗaya tsawa ko قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما yusalli ركعتي tawaf ma lam tadlu ash Shams. Abdullahi Dan Umar yana yin sallah ta tsawafi bayan asuba matuƙar rana ba ta fito ba saboda lokutan da aka yi hani a kansu lokuta ne guda uku shi ne eh, ba da alfajiri hatta taɗo a shams ko wa inda inda ma ya komo ƙa'imun zahira ko hatta ta zo a sai rana ta yi zawali wa ba da asiri hatta ta zo lokuta ne guda uku amma wannan lokuta guda ukun suna suna rabuwa su kai lokuta guda guda biyar ko shida ma'ana hani da aka yi na sallar alfijir har sai rana ta fito asalin hanin lokacin ɗagawa rana ne da a lokacin waɗanda suke bauta ma rana suke bauta mata to ya nuna cewa kenan idan akwai galas akwai sauran duhu a cikin sama lokacin ɗagowar ranar da yi ba mana mutu yana iya yin wannan ne? haka nan kuma idan bayan da asar ne matukar rana bata canja kala ba tana nan da haskenta mana bata zama yalo din nan ba ta yi dab da faduwa domin lokacin ne wanda suke bautar rana kuma suke mata sujjada da haka wannan shine hakikanin lokacin hannu in gane ko sa Abdullahi ɗan Umar shi yana kintatan lokacin da bai fada asalin lokacin hanin ba shi yasa kaman a yanzu mutum ya shigo sallar alfijir a masallaci sai bai samu rakatayin fajr ba da yi a gida ba yana kokarin zuwa masallaci da yazo sai aka tada iqama to lokacin da liman yayi sallama ya samu daman ya tashi rakatayin fajr kuma akwai hadisi hasan da ya tabbata na wani mutum da ya shigo masallaci an yi zalla alfijir ya ya tashi raka raka'a biyu manzo Allah sallallahu alaihi ce ma ne salata wannan sallolin da kai guda biyu kuma na menene sai yake cewa ai sallar yi fajir ne ta wuce shi fa sakata annabi sallallahu alaihi wasallam hada ikrar sai manzo sallallahu alaihi wasallam bai ce mishi komai ba haka sukutuhu da yayin din yana nuna abin da yi ba laifi amma dai kar mutum ya ɗauke shi kuma al'ada da anna ba'dan nas wasu mutane sai ya dauki haka kuma al'ada kullum ya shigo sai ya yayi rak'atayil fajr ba'da salatul fajr idan ya rike shi kuma al'ada wannan ya zama ya saba amma da aka samu wani uzuri ya samu jinkiri bai samu yayi ba wasu lokuta yakan iya yi wannan babu komai a kansa kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallama ya rama wata nafila ta bayan la'asar a ɗakin ummu salama ko an tambaye shi akan haka yace wani abu ne ya shagaltar da ni nazo na rama su yanzu dan ya yattakhidhu adatan bai dauke shi al'ada kullun yana yi ba kaga idan nafila ta wuce mutum kaga wannan sabab ne yasa yayi wannan nafila din saboda haka wannan babu komai a ciki shi ne yace Abdullahi dan Umar kana yani yusalli raka'atay tawaf ma lam taqlu ash-shams haka shi ya dauki hali daidai lokacin da ido rana hali. amma ba kafin rana ta hudu ba wannan ta yi ku ji wani iri domin a mazhabar malikiya huwa na hani ne gaba ɗaya kawai babu sallah bayan alfijir haka nan babu sallah ma'ana bayan la'asar har sai rana ta faɗi yasa an kana ausa inda malikiya ta fi ƙarfi da yawa in an yi sallar magariba kamar yadda masallaci da wasu suke nabula gama yi kama ba za a baka kai ba an za a ce ba a sallah sai bayan rana ta faɗi mana sai bayan magarba lakin tabbata fi sunna ya tabbata an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an raka'atayn qabla al-maghrib yace man sha'a falyusallihi wanda ya so yayi man sha'a falyatu haka al'amru fihi sa'a a falifi a ciki insha Allah hada waqafa umaru ba'da salati subhi farakiba hatta sallar raka'atayn ne bai zuwa shi kuma Umar ya tawafi bayan bayan asuba sai ya hau abin hawansa ya ƙi yin wannan rakatai tawaf har sai da ya kai zai zuwa lokacin bayan rana ta ɗaga. fa salla rakatai at-tawaf wannan dan shi shi yayi ba'da da fajr shi kuma yayi ba'da tulu'i shams ko ko ne akwai abin da ya kalla ko ne akwai abin da ya kalla قال حدثنا الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن أروة عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون to Aisha radiyallahu anha ita ma an rawaito da gare ta wasu mutane sun yi tawafi bayan sallar asuba sannan da suka kare tawafin sai suka zauna ma'ana su ma suna tsoron yin sallah cikin lokacin hani suka zauna suna sauraron mai wa'azi shine al mudhakkir qamu ila al mudhakkir mai tunatarwa akwai masu wa'azi sai suka zauna suna ta sauraro har sai lokacin da rana ta daga sai suka tashi suna yin wannan raka'atai tawaf din sai Aisha radiyallahu anha ta yi inkarin abin da suka yi domin su sun auka lokacin hanin nema amma ce inda tsuluri shams ana so daidai lokacin da rana take fara hudo kai wannan ba a sallah ce har sai ta yi sama sosai yasa an kana duba littattafan fito za a ce hatta sai ta kai kamifli kaidi rumhin yanda in ka samu mashi ka kafa shi a ƙasa daidai hasken ranar zai dinga reflecting kan wannan ƙarfar nasa sa cewa daidai wannan ne lokacin abin nan gane ko to lokacin hannun ƙasa da wannan lokacin da za ka tashi ka ga kamar rabin kan rana ya fara ɗagawa gane daidai wannan lokacin ba a sallah lokacin ba ta gama haske ba ta gama fitowa ba amma da zaran ta ɗaga ta gama fitowa shi kenan mutum yana iya sallah a wannan to su da suka tashi sai suka yi sallah a daidai wannan lokacin shine take cewa waɗannan sun zauna har sai lokacin hani yayi sannan suka tashi suna sallah قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة النافي أن عبد الله رضي الله عنه هو عبد الله بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها أوك عند الطلوع وعند الغروب لوكشن تقاوانت دا لوكشن فاتوانت wannan shine asalin lokacin hani gane ko قال حدثنا حدثني الحسن بن محمد هو الزعفراني قال حدثنا عبيدة ابن أميت قال حدثني عبد العزيز ابن رقي قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين هذا هو فعل أكثر الصحابة da yawa sahabai su suna yin haka sun yi sallah alfijir din matukar lokacin hanin bai shigo ba suna yin nafilar su na ga Abdullahi ibn Zubair yana wato asalin dawafi bayan alfijir kuma yana sallah yana salatu rak'ati wannan ba laifi qala Abdul Aziz wa ra'aytu Abdullahi ibn Zubair yusalli rak'atayn ba'da al-asr kaga shi yana sallata tawafi na rakatai tawaf bayan al-asr kuma wa yukhbiru anna Aisha radhiyallahu anha haddathathu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama lam yadkhul baytaha illa sallahu kuma ya bada labarin Aisha radhiyallahu anha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba shiga ɗakin ta bayan la'asar ba face yayi raka'a biyu amma dai wannan akwai ruwayoyin da suke nuna hala khasun bi wannan ya keɓanci masu Allah sallallahu alaihi wasallama ne shi kadai kada mutum ya ji ya ce shi ma duk sanda ya shiga gida bayan la'asar yusalli rak'atayn ha wannan ya keɓanci masu Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai shi ya sa yake a ɗakin ta ha inda a ce bai keɓance shi ba huwa ha ba a maman nas da zai yi a cikin mutane amma tun da ya yi a ɗakin ta yake nuna cewa wannan ya keɓance shi ne shi kadai in gane ko Allahu ta'ala a'lam قال باب المريض ya kofu ba abin cewa idan mutum bai da lafiya ba zai iya dawafi ba to ya hau abin hawa ya yi dawafi wannan ba laifi an gane ko ba wai sharaɗin dawafi dole sai ka taka da ƙafarka ba kamar yanzu alal misali banda abin hawa yanzu ba za a kawo dawakai da jakuna a ce a shiga da su wajen dawafi ba ba zai yi ba saboda mutane sun yi yawa amma za ka ga akwai waɗanda ake tura su akan wilciya din kaga ai marasa lafiya ba za su iya ba to wannan in aka daura shi aka tura shi aka kewaya da shi sunan abin da yayi dawafi ba wani wanda zai zo ya ce dawafin shi bai yi ba kiyasan alamada akan wanda yayi akan abin hawa domin wannan shi ma yanzu abin hawa ne haka akwai wanda ake tura su akan keke saboda rashin lafiya a shekarun baya ma ba ma akan keke bane lokacin keken ba ta yawaita ba za ga ɗauko mutane aka wani abu kamar makara a suna cewa khashab haka suna tafiya suna dawafi mana ana ɗaura mutane akan wani abu kamar makara haka mutum zai hau mara lafiya ko tsoho ko tsohuwa haka ko wanda yake da wani rashin lafiya ana kewayawa da shi to yanzu kaga wasu ne suka ɗauke shi a kafaɗa suke kewayawa da shi to kaga dan kar wani ya zo ya ce ɗawafin shi bai yi ba sai ya taka da kafarsa to wanda yake bar rashin lafiya ba laifi a kansa in gani ko babu laifi a kansa shine kaman yasin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janbin cewa kai sallah a tsaye in ba lafiya ba za ka iya ba kai sallah a zaune idan ba za ka iya sallah a zaunan ba kai a kishin gide wa hada aidan fi haqqi tawaf tawafi in ba za ka iya da kafar ka ba to a daura ka akan abin hawa in gani ko qala an ikrimata an ibn abbas anna rasulullahi sallallahu alayhi wa huwa ala kullama ata ala rukni ashara ilayhi bi shay'in fi kabbar hadithun farqo A cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dawafin dakin Allah alhalin yana kan rabumi duk lokacin da yazo ruknul yama abin nan hajarul aswad sai yayi nuni da wani abu a hannunsa shine sanda kamar yanda ya gabata sannan sai ya kabbara to wannan dawafi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi akan abin hawa ya nuna cewa babu laifi in gane ko fi'luhu yadullu ala aljawaz duk da yake aikin da yayi din yayi dawafi akan abin hawa ya yi ne domin hantarwa. saboda a ɗauki aikin hadari shi a game ya yi domin yana cikin mutawa abin hawa ba na nesa ba zai gan shi ba shi yasa ya hau abin hawa ya aikata abin akan abin hawa shi yasa ko tsayuwan alfa ma huwa wa waƙafa ala ne. ya hau kan raƙuminsa ne ya yi tsayuwan alfa har mutane suka gansa da abin da yake yi ana ganin me yake aikatawa yana ce musu litta akudu anni manasikakum shi yasa lokacin da aka tambaye shi akan azumi ranar arfa sai al-fadl fadl ibn al-abbas yana kusa da shi sai aka miko mishi nono sai mika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farafa sai ya daga kowa ya gani fa ba, sai ya sha yana nuna musu cewa ba azumi akan wanda yake tsayuwan arfa kaga ya aikata haka dan kowa da kowa ya gani inda a ce yana zaune ne ya riga ya sha wani ma daga nesa ba zai gani ya ce ai bai sha ba ko ba ma ya yi ne haka domin a koyi aikin hajji daga gare shi a game ya aikata saboda haka shi babin ba a kan wannan hadisin ba dan ya ce babul marid wannabi sallallahu alaihi wasallam kun maridan fi hajjati wada ba rashin lafiya ke da shi ba amma dai shi saboda ya nuna ma mutane yadda za a yi aikin hajji akan abin hawa hadisi na gaba shine ke nuna rashin lafiya kala haddathana abdullahi bin maslama kala haddathana malik an muhammad ibn abdurrahman ibn nawfal an urwata an zainaba ibnata ummi salama an ummi salama radiyallahu anha qalat shakawtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama anni ashtaki فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت wa huwa yaqra'u bi watturi wa kitabin mastur ummu salama radiyallahu anha tace na koka ma manzo sallallahu alaihi wasallam rashin lafiya cewa ba zan iya dawafi ba sai ya ce to ki yi dawafi a bayan mutane kuma ki samu abin hawa alhalin kina kan abin hawa to babu laifi sai tace ce sai na yi a dalilin manzo sallallahu alaihi wasallam yana sallah kusa da ɗakin Allah yana karanta wa tuli da kitabin mastur to aka sai ta yi dawafi kan abin hawa da haka wanda yake bai da lafiya in an daura shi akan abin hawa ya yi ɗawafi dawafin shi ya yi, don wani ba zai zo ya ce to ai kafa shi ba ta taka wajen ɗawafi ba ko banda ma yanzu keke da ake tura har wani abu aka yi shi kamar mashin haka kamar mota in an samu masu irin wannan uzurin akan ba su sai su dinga tura shi yana tafiya da su to dawabin su yayi domin duk wannan yana da hukuncin wancan abu na farko na abun hawa gani ko wanda ya zan bai da lafiya yayi tawafi akan abin hawa Allah la shay alai wa hadha yujzi'u yin hakan ya wadatar masa wallahu ta'ala a'lam qala babu siqayatil hajj babin shayar da alhaji wanda ya nufi aikin hajji shayarwa ma'ana ah, abin da ya shafi tallafa ma alhazai wajen ba su abin sha domin da yana cikin ayyukan alkhairi da larabawa suka kasance suna yi tun kafin masu wa musulunci akwai astiqaya akwai arifada akwai alkiswa wannan duk ayyuka ne da suka rarraba a tsakaninsu wasu suna shayarwa wasu suna ciyarwa wasu suna wato asalin tufatar da ka'aba gane ko akwai asadana wanda suke kula da kulle dakin ka'aba wannan duka an rarraba shi a tsakankaninsu to a siƙaya tana hannun su wato banul muqtalib su ƴaƴan abdul muqtalib mana daga danginsa su ne su al-abbas radiyallahu anhu dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to al-abbas ya kasance tun ma kafin zuwa musulunci ya dauki wannan nauyin shayarwa yakan zo ya ibi ruwan zamzam ya shayar da mutane shi قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا عبيد الله النافي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منه من أجل سقايته فأذن له wannan hadisin abdullahi da umar ya ce alabbas abbas ibn abdul ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akan ya ba shi damar zama a cikin garin maka ya kwana dararrakin da ake zama a Mina saboda shayar da mutane sai aka mushi izini asali abinda ya shafi almabitu bi Mina ma'ana kwana da ake a Mina kwanaki uku na ranakun jifa kenan wajen wajiban aikin haji mana wajibi ne daga cikin wajiban aikin haji mana akwai akwai rukunai na aikin haji akwai wajibai akwai kuma abin da za ka kira shi kamar sunnoni na aikin haji shi abdullahi dan abbas yana cewa ah, man taraka wajiban fa alaihi dam duk wanda ya bar wani wajibi daga cikin wajiban aikin haji to sai ya zubar da jini daga cikin wajiban aikin haji shine al-ihramu min al-miqat mutum yayi niyya daga miqati wannan wajibi shi yin haraman wannan rukuni amma yin shi a miqati wannan wajibi ne ko haka nan abin da ya shafi tsayuwa a filin arfa har lokacin da rana za ka fadi hada wajibin da ba da ulama wajen wasu malamai wajibi ya sadu wanda bai tsaya ba har daidai wannan lokacin rana ta faɗi ya bar wajen ma'ana sai ya yanka wani abu domin wajibi ne haka nan kwana a mina haka nan kwana a musdalifa haka nan jifa gane ko waɗannan duka wajibai ne ma'ana alwajibu shine ma'ana ma amara bihi shari'u amran jaziman ko shine abin da shari'a ta yi umarni da shi umarni wanda yake mai ƙarfi kuma sakamakon shi shine wanda ya aikata wajibi ya akuzu yana yana da lada wanda ya bari kuma yana da laifi yasa laifin aikin haji shine wanda ya bar wajibi ne zai yanka to kwana amina da mai aikin haji wajibi sai mutum ya ki kwana amina ya ga ya kwana amina wahala ne bari ya zo garin maka ya kwana to huwa taraka da min wajibatil ban ta bar wajibatil hajji to shi ga al-abbas ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a dauke mishi kwanan nan kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke masa ne ko to ga wanda yake da irin wannan uzuri ba na ba wai ya nuna cewa Al-Abbas yana komawa ya tare a cikin garin Makka duka kwanakin minan bai a'a ya nuna cewa kila yana wani zama a mina sannan amma kwana ne zai je kwana a cikin garin maka in gane ko da haka zai je kwana a garin maka in ya gama abin da yake kuma ya dawo ya ci gaba da abin nan ɗinsa don dole zai dawo ya jifa kuma jifan amina ne sannan ya sake komawa Mana kaiwa da kawon ya zama zai bashi wahala masu Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi dama in ya je ya kwana din kawai ma'ana ya yi mafi yawancin zaman shi amina din kuma yana da uzuri mai karfi to babu laifi in yaje zai iya kwana a cikin garin makka gane ko to wannan shine abin da ya zo a wannan hadisin min ajli siqaya to haka nan yanzu kamar ma'aikata na hukumomin alhazai ma'ana bukata ta kama shi an samu wani alhali shi a maka ba shi da lafiya shi kuma sakatare ne ko ciyaman alhazai ko wanne yana nuna to ta kama in zai je zauna da shi a nan wajen zai dauki irin wannan hukunci gani ko ba za a ce kuma ya bar zaman mina bala idan kana akwai wani uzuri tunda wancan shayarwa ne wannan kuma rashin lafiya ne duka abubuwa ne waɗanda suke na uzuri da haka za a iya karba gani ko amma bai in ba ga wani uzuri ba ba a barin wannan kwana din kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya mishi izini bai ce yanka ba wanda ya nuna cewa an bashi sauki akan haka babu laifi zai iya yi قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن إكلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس رضي الله عنه يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال اسقني قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه قال اسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه يعني آتكه وأشار إلى آتكه wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen da ake ba mutane ruwan zamzam ana sha habibiyar zamzam kusa da ka'aba take lokacin da ya zo sai al-abbas ya ce ya kai fadl ɗansa kenan dan uwa abdullahi dan abbas ya ce je ka wajen mahaifiyarka ita ce ummul fadl ya ce je ka zo ma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwan da zai sha daga wajenta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a kai zaka ba ruwan da zan sha ya ce iskini kai dai ka shayar da ni sai ya sake ba da uzuri ya ce mazala sallallahu alaihi wasallam mutane suna sa hannu a cikin ruwa da haka suna sa dauda kenan haka duwa ne na nuna yanda yake girmama mazala sallallahu alaihi wasallama da kulawa da shi mana yana ganin bai kamata ya sha ruwan da ake sa hannu a ciki ba sai mazala sallallahu alaihi wasallama yake sake ce mishi iskini ba ni dai wannan ruwan na sha fa ta'u ba minhu sai ya bashi ya sha sannan ya zo zamzam inda rijiyar take ya ga mutane ana ta shayarwa ana kuma aiki a cikinta sai ya ce to i'malu ku yi wannan aiki aiki ne mai kyau fa kuma ala amalin sale kuna kan aiki na kware haka ka ɗebo ruwan zamzam ma ka ba mutum ya sha wannan wani aiki ne na kware sannan sai ya ce laula an in ba don ina tsoron mutane su fi ƙarfinku ba ma'ana a rinjaye ku ba abin nufi kamar yadda ya ce da nazaltu in ba dan ina gudun mutane daga baya su ga abin da na aikata su ma su yi ƙoƙarin sai sun aikata sun mayar da shi wani aiki ba a zo wata rana ma ana neman ku ko a rasa ku mutane sun gallabe ku ma'ana sun fi ƙarfin ku akan aikin ya ce da na sauka na ɗauko igiyar da ake jan ruwan na daura akan kafaɗata, na jawo ruwan na shayar da mutane to amma idan yayi haka abin da yake gudu kowa ma zai ce sai yayi kuma su asalin masu yi din ma za a zo wani maki da ya ture su ko ce to yanzu ku ba tunda annabi yayi ba ku kadai bane mu ma sai mun yi sai ce to abin da na yi gudu kenan ya sa na kyale ku ku yi ku yi shayarwa kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga yayi da kansa to ina tabbatar ma kowa ma zai ce sai wani ma ya ji wannan hadisin zai ce to bani na je rijiyar zanzan ko idan ɗebo igiyar nan sai na ja kaga za a yi ta fama kenan to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama khaufan min hada saboda ya sauwaka musu kuma ya dauke to sai manzo Allah sallallahu alaihi ce bai sauka ba da haka ya ga aikin da suke yi kuma yayi musu ma'ana kyakkyawar fata da kuma addu'a ta kwarai akan abin da suke yi to ita zamzam din shine babi na gaba da yazo babu ma jaa fi zamzam babu abin da yazo akan shi zamzam din eh, ita zamzam tana da tarihi mai tsayi ko duk wanda ya karanta tarihin annabi Ibrahim da Hajara ko matarsa ummu Ismail ya san tarihin rijiyar Zamzam ko saboda haka eh, tarihi ne mai tsaye kuma ruwa ne mai albarka wanda mala'iku suka nuna ma hajar idan wannan ruwa kuma tun da aka tona shi bai tsaya ba sai dai wani lokaci ya taɓa ɓacewa aka nema aka rasa kafin wato zamanin susu abdulmuttalib wanda daga baya abdulmuttalib ya yi mafarki cewa an nuna masa ga inda rijiyar take ya je ya fara haƙa har ya cimma ruwa akwai lokacin da ya taɓa dishewa ana bayan bayan wasu daga cikin banu kinana a cikin tarihi sun kwace ragamar gudanar da aikin haji gane ko daga hannun waɗanda suke asalin masu kulawa da ita su ne quraish wanda daga baya kuma ta koma hannunsu saboda haka rijiya ce mai tarihi kuma har yau din nan ruwan nan yana fita kuma bai tsaya ba kuma yana tattare da abubuwa da yawa a mazala sallallahu alaihi sallama ya sha kuma ya yi faɗi cewa ma'u zamzama lima shuri bala a ruwan zamzam da abin da aka sha domin sa Allah maɗaukakin sarki yana yana biyan bukata da shi kowane abu ce a shifa'u usukmin wa ta'amu ya ce abinci ne mai kosarwa kuma magani ne mai warkarwa haka yana waraka kun kuma cikin littattafan ibn qayyim a cikin zadul ma'ad da yi magana mai tsayi kuma maganganu masu kyau a cikin abin da ya shafi shi ruwan zamzam kuma huwa mujarrab abu ne da an gwada an gani wanda ya gwada kuma wargwadon yaqinin ka da Allah madaukakin sarki da imanin ka da Allah madaukakin sarki abin da kake nema na bukata zaka samu a ciki wa kala عبدان akhbarana abdullahi kala akhbarana yunus an az-zubri قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقفي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بدست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فأرج إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح قال من هذا قال جبريل قال حدثنا محمد هو ابن ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن عاصم عن الشعبي أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم قال عاصم فحلف إكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير حديث فرقه شنو حديث أنس yake cewa Abu Dhar radiyallahu anhu ya bada labari wannan sahabi ne yake rawaito hadisi daga sahabi wa Anas yarwi an Abi Dhar ce ma'ana an yaye jinkan daki na ina maka ana cikin maka yana maka daren da aka yi isra'i da shi ya ce sai ya ga an yaye jinkan ɗakinsa sama ya buɗe ya ce sai jibrilu alaihi salam ya sauko cikin ɗakin sannan kuma sai ya buɗe ƙirjina maganan buɗe ƙirjin mazala sallallahu alaihi wasallama ya faru so uku gane ko so uku aka buɗe ƙirjinsa alaihi salatu wasallam farko lokacin da yake badiyatu bani sa'ad gane ko sannan na biyu wannan lokacin da mala'ika jibril ya so zai yi mi'iraji da shi ko zai isra'i da shi sannan na uku an sake bude kuma zuciyarsa ma'ana kirjinsa a daidai inda rijiyar zamzam take a nan yake cewa fafara jasadri sai ya buɗe kirjina wa huwa yanzu fa hadi mu'jiza wannan mu'jiza ne gare shi alaihi salatu wassalam da haka yace ya bude kirjina sannan ya wanke shi da ruwan zamzam a ga wannan yana nuna falalan wannan ruwan ba a wanke kirjin shi da komai ba sai da ruwan zamzam abin nufin ya wanke kirjin shi ya wanke zuciyarsa sannan sai ya zo da ɗaskin in an ce a ɗas kamar tasa asali tasa a larabci ne ɗas ya zo da wata tasa ta zinari wanda aka cika ta da hikima da kuma imani da ya zo sai ya kwarara shi a cikin zuciyata fa'afraga hafi sadiri sannan sai ya haɗa kirjin kuma ya manne shi ma'ana sai ya mayar da shi yadda yake sannan sai ya riƙe hannuna sai ya ɗauke ni zuwa saman duniya zuwa saman duniya Allah ya ɗauke annabinsa zuwa saman duniya har zuwa sama ta bakwai har zuwa ma gaba da haka gane ko ya Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi lailan min al harami ilan haram aksa, al suratul isra kada jibril malaika jibril ya ce makhazinus sama'i duniya, wanda yake kulawa da saman duniya mala'ikan kenan ya ce ifta ya ce ka bude kala man hadha ya ce waye kala jibril wannan lafazin ya zo a takaice gani ko ya zo a takaice amma lafazin yana da tsayi sosai an koma farkon shirin suratun isra kun koma cikin ibnu kabil ya kawo ruwaye guda takwas daga sahabbai wajen guda takwas da suka rawaito kissa ta ma'ana isra wal mi'raj an koma za a ga waɗannan ruwayoyin duka suna nan al-shahid anan ya ce an wanke shi da an wanke mishi zuciya da ruwan zamzam gane ko da haka ruwan zamzam yana da ma'ana mizarsa yana da abin da Allah ya keɓance shi da shi da haka mutum ya samu ya sha mutum ya samu ya yi wanka da shi sabai da yawa an nuna cewa suna wanka da shi ba laifi gane ko sukan yi wanka da shi da wani zai tambaya ce to za a iya wanka da ruwan zamzam ne za ka iya ba laifi za ka iya zaka iya sha zaka iya wanka da shi gane ko musamman saboda abubuwa da yawa sun tabbata a kansa wanda abin da mutu yake da shi na damuwa in yana da yaƙini mai ƙarfi da Allah ba da ruwan ba yana da yaƙini da Allah an gane ko cewa saukin ya zo ta dalilin ruwan amma mai kawo sauƙin shine Allah shine mutum yana da yaƙini da Allah ibnul qayyim yana cewa a cikin zadul ma'ad daga cikin abin da ya kawo nan abin mamaki na ruwan zamzam yace ya tafi da shi da dan shi wata rana aikin haji sai dan ya bata saboda yawan mutane yace ya fi sati ɗaya bai ga yaron nan ba hankalin shi ya tashi Ke can sai ya tuna shi akwai ruwan zamzam ya je ya ɗiba ya karanta ya toba fatiya ya sha ya ce ya roƙi Allah ya nuna mashi ɗan yana fitowa ya ci karo da ko aka ba kala rahimahullah kuma abu dhar radiyallahu anhu lokacin da ya shigo makka bai da wani wanda zai bashi wajen zama ya ce har iyaka kwanakin da ya a cikin maka baya tambayan kowa abinci baya tambayan kowa ruwan zamzam yake sha kuma haka ya rike shi har kwanakin nan haka ruwa ne wanda yake mai albarka kuma wasu suna tunanin cewa an ɗauko shi a raba shi da maka albarkar ta ƙare ba gaskiya ba ne inda shi ɗin ne ruwa aka ɗauko aka kawo shi wannan baya hana abin nan ɗinsa in gane ko sai dai ana samun mutane masu yaudara sai je tara robobi ya zuba ma ruwa ya ce ma ruwan zamzam sai wanda bai sani ba zai iya ɗauka ruwan zamzam ne da gaske ko amma ka je wajejen da kam-kam na alhazai za ka yi ta gani daban-daban wani ruwan ba zanzan ba ne gaskiya ruwa ne kawai ake zuba shi sai a sarka da shi ila wannan neman albarka ne a yi ta sha a yi ta sha don karya kare ba almihin mutane suna da kyakkyawan zato kan Allah su in gane ko sai akan mutum ya ɗauki wannan ya sha ba laifi ba laifi ala sai ya kawo hadisin kuma cewa abdullahi dan abbas ya ba da labari da kansa yake cewa ni na shayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwan zamzam na bashi ya sha sai ya sha alhalin yana tsaye eh, ikrima rabi rahimahullahu yake cewa ai a ranar manzala sallallahu alaihi wasallama akan raƙumi yake ma'ana ya sha ruwa sha ruwa a tsaye abu ne na hani manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi hani akan mutum ya sha ruwa a tsaye amma gashi kuma shi an ce ya sha ruwan zamzam alhalin yana tsaye gane ko wannan karaha ne ba na haramci ba littanzi kiyayewa ne dalilin da yasa sa Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwan zamzam a tsaye saboda inda ake ɗebo ruwan a bayar ba zai yi ya tsuguna sha a zauna ba domin zai bata tufafinsa da sauransu shi yasa ya tsaya ya sha a tsaye in gane ko babu laifi idan haka ne in gane ba za a ce to ai kuma ya hana shan ruwa a tsaye ba kuma gashi an ganshi shi ya sha ruwa a tsaye ba akwai dalilin da ya sa haka dalilin shine wajen ya riga ya caɓe kamar yanzu ka je bakin rijiya ne da babu daɗe a kansa sai ƙasa gane kuma an yi face-face da wajen ka ce za ka je sai ka na ka sha ruwa ya tufafinka zai zamanto haka za a tattake zai lallace da sauransu kuma mutane ne da yawa a aikin haji mutum kusan sama da dubu ɗari da wani abu ana su sun je kowa yana so ya game annabi yayi yi maganar ba a kau mutane ko a tsaya duk kuzan ba zai ba kowa yana so ya game ya shi ma yayi irin wannan saboda haka wannan babu babu laifi in akwai uzuri da yasa mutum zai sha ruwa a tsaye din ba laifi amma dai al'asu shine mutum ya sha ruwa yana zaune in gane ko ba a san mutum ya sha ruwa a tsaye haka in ka samu wajen yana da kyau abin da ya fi kiyayewa shine ka tsuguna ko ka zauna ka sha ruwa a sauni kaga kenan mutane suna kuskure da yawa wanda ya je bakin shago ya damu da kishwa ya kama kawai sai ya sha tsaye ya wuce a sai ka samu waje ka zauna ka sha wannan ladabi ne in gane ko babu wani abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mu al'umma bai nuna musu ba na ladabi na kusanci da Allah Abu Hurairah ce har yadda za mu shiga bayan gida sai da ya nuna mana wasu ma suna mamaki ya ce kai hatta tsuntsun nan da yake yawo a saman mu sai da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wani abu a kansa wa ma taraka shay ba abin da ya bari sai da ya gaya musu duk wani alkhairi da ga zani ana nema maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma duk wani abu mummuna wanda zai cutar da al'umma wanda zai zama sharri ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya gargada al'umma akai sai dai kawai al'umma su ne suke sakaci gane ba sa kiyayewa amma dai babu wani abu da mazalla sallallahu alaihi wasallam ya bari laqad ballaga risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin fa salawatullahi wa salamu alayhi bi abi wa ummi fa nas'alullah azza wa jalla an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidna ilman innahu bi dhalika qadir alayhi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك